Tulsa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lon da niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin haka. Masu aure assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa dalilin da gwamnatin jihar Kano ta bayar na sallama wasu ma'aikatan shari'a kana ku da yanzu wasu sojojin Najeriya ba wasu annabi ya fuku ba wajen tikan mutane da zaran wata cacen baki ta hada su sai kuma rahoton 'yan majalisar dokokin najeriya da 'yan kasan suka ce sun faye ɗaukan hutu wanda a kan shi ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku dacewa ko rashin dacewan wannan hutu a kan lambar nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kana muna da labarin wasanni a takaice amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. thank you wato jama'a ku da wuni. An bindige wani dan jarida har lahira a ƙasar Sudan ta kudu kwanaki uku kacal bayan da shugaban wannan ƙasa din Salva Kiir ya yi barazanar cewa zai kashe duk dan jaridar da a cewar shi aka samu yana yi wa ƙasar yankan baya. A jiya larbani da marici wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba suka harbi shi wannan dan jaridar mai suna Peter Moy wanda ke aiki da jaridar Nation. sauran 'yan jaridu sun ce akwai alamar wannan kisa na ganganci ne tun da ba a ɗauki ko sisin kobo kowar shi marigayen ba iza yanzu dai ba wani martani da aka samu daga bangaren ko gwamnati ko kuma su 'yan sanda kan wannan al'amari amma dai an san cewa ranar lahadin da ta wuce shugaba kir ya gawa 'yan jaridu cewa idan wasu ku ba su san cewa ana kashe mutane a wannan kasar ba to za mu nuna muku gaskiyar hakan tana faruwa watan wata rana a 'yancin 'yan jarida ba wai yana nufin cewa kuna da damar ku wa kasar zagon kasa ba a yau alhamis ne aka rantsar da shugaban kasar burundi pierre nkurunziza akan wani sabon wa'adi na uku a cikin wani shagalin bazata da aka shirya tun ma kafin ranar rantsar da shi din ta zo a hukumce sai dai kuma masu daukar masu kallamirinsa na cewa zarcen da yi na haramun ce don ya ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar tashi leonard inyangoma wanda ke jagorancin wata kungiyar tsoffin ma'aikatan gwamnati masu adawa da shugaba na burundi ya ce abin da mr nkurunziza ya aikata kamar ta kan aƙidar demokradiyya ne ya ce ƙungiyar tasu ta hada har da tsoffin shugabannin majalisun dokokin ƙasar da na jam'iyya mai mulki sam ba za a taɓa amincewa da rungumar mr nkurunziza a matsayin shugaba ba ko bayan ranar 26 ga watan nan na agusta wanda daga ranar ce wa'adinsa na biyu zai kare sanarwar da shugaban ya bayar a watan afrilu da ya gabata na cewa zai nemi wa'adin mulki na uku har da yunkurin juyin mulkin ta janyo tare da tashin hankalin siyasa da ya haddasa mutuwar mutane sun fi ɗari. majalisar ɗankin duniya ta yi jan kunnen cewa mai yiwuwa ne a fuskanci matsanancin fari a ƙasar yamal abinda zai ƙara cakuɗa matsanancin mawuyacin halin da mutanen ƙasa suke ciki wanda majalisar ta ɗinkin duniya ta bayyana da cewa yanzu ya kai na wala a cikin sauran da ta bada kuma sadamar da abinci ta duniya ɗin ta ce yanzu mutanen da ba sa da tabbas na inda abincinsu na gaba zai fito a wannan ƙasa sun kusa su kai mutane miliyan goma sha uku ko kuma ka ce mutum ɗaya a cikin kowane rukunin mutane biyar na wannan ƙasar kuma wani abin an ce ya fi shahuwar mata da ƙananan yara sannan kuma lamarin nan yana faruwa ne daidai lokacin da ake daɗa samun rashin kwanciyar hankali a yamal ɗin domin kowa ya alhamis ma an ce bam ya tashi a gaban haraba ofishin wani gwamna da ke birnin adin can kudancinta inda har mutane hudu suka rasa rayukansu wasu goma suka samu raunuka To muna ba ku labaran duniya ne daga nan sashen wasu murya Amurka a Washington DC fa. Wata kungiya mai alaka da 'yan tawayen mayakan ISIS ta ɗauki alhakin harin bom ɗin da ya tashi daga cikin wata mota da aka girke a bakin ofishin ma'aikatar tsaron ƙasar Masar da ke birnin Alkahira a yau Alhamis, inda kuma mutane da dama suka jikkata. Jami'ai sun ce akwai akalla 'yan sanda shida daga cikin ɗimbin mutanen da suka sami raunuka daga wannan gagarumin fashewar da aka ce ta bangwale fuskan ginin ma'aikatar. kuma ta ragargaza tagoginsa a unguwar subra da ke garin shaidun da suka ga abin da ya faru sun ce waɗanda suka kai farmakin tun sun tuko mota ne da ke ɗauke da bom ɗin suka ajiye ta a gaban ma'aikatar kana suka gudu a cikin wata mota ta daban rahotanni sun ce saboda masifar karan tashin bom ɗin ya tada kusan dukkan mutanen bin garin daga barci To a ƙashe hukumomin ƙasar Australia kuma sun tsare wasu mutane bakwai da a bisa dukkan alamu sun yi haramun za su je yankin gabas ta tsakiya su shiga ƙungiyar 'yan tsagiyar na ta Islamic State ko kuma IS. A yau Alhamis ne Prime Minister Australia Tony Abbott ke ba da sanarwar cewa lalle an tsare abin da ya kira waɗannan matasan 'yan Australia ɗin a filin jirgin sama yayin da suke shirin za su tashi su bar ƙasar. to sai dai firayim ministan bai fayyace ainihin inda matasan suka tasarwa ba ko inda aka kama su ɗin ko ma shekarunsu ko sunayensu kai ko ma idan samari ne ko 'yan mata. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. gwamnatin jihar kano ta ce tana da hujjan da ya sa ta sallami wasu masu shara a jihar ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Zartarwa ta jihar kano ce ta amince da korar ma'aikatan waɗanda galibin su na aiki ne bisa tsarin nan na ma'aikatan wucin gadi. Magana ta ma'aikatan shara wanda aka dakatar a na kwara a rabu da su a kyale su su samu su ci abinci a wannan guri in an kora suwa za a kawo amma a yanzu daga farkon zura zuwa dangi shara tana nan tsibi-tsibi dirarrukan ma da aka ajiye a yanzu babu su an ce gwamnati saboda wai ana almundahana ta kori wannan 'yan shara to magana ta gaskiya gwamnati tana da hanyoyi da za ta bincike akan wa'innan badakala da ake yi a hukumar kwashe shara wasu daga cikin al'ummar kano kenan dangane da wannan mataki na gwamnati To amma kwamarin Muhammad Garba tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya da ke zaman kwamishinan yada labaran Kano a yanzu ya ce. Idan kana so ka bincike na hakika wanda za ka samu sakamako ba tare da san rai ba, to na son tabbatar maka da cewa idan baka dakatar ba ba za ka iya samun wannan sakamako ba. Shi sa gwamnati ta zartar cewa a dakatar da su sannan a gaggauta wannan bincike. Kuma abin da mutane ba su fahimta ba shine ne akwai sauran ma'aikata da suke aiki a wannan hukuma wanda su ya kamata a ce sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na zuwa lungu da sako-sako inda aka fito da shara domin su kwashe amma wa'anda suke wannan sharar a tituna da sauransu shine wannan matsala ta shafa kwamishinan ya ce tuni gwamnati ta kafa kwamitin da zai bi diddigin zargin almandana da daukar ma'aikatan bogi a hukumar kuma yanzu haka ma yana tsaka da aikin tantancewa Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Suko sojojin Najeriya 'yan kasan ne suka ce sun kware wajen shirgan mutane da zaran wata yar rashin jituwa ta shiga tsakaninsu da fararen hula. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa yadda da zaran an samu rashin fahimta tsakanin sojoji da fararen hula sai sojin su afkar masu al'amarin da suka ce hakan na nufin yau 'yancin ɗan adam karan tsaye. Kungiyoyin na bayyana yadda sojoji a Makodi babban birnin jihar Benue suka yi durar mikiya akan wasu fararen hula inda suka azazzale su da lakaɗa masu dukan tsiya bayan wani rashin fahimta da ya shiga tsakani. Ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma da Shehu Sani ya ce yanzu fa mulkin dimokuraɗiyya ake yi. A demokuraɗiyya bai kamata haka ya faru ba saboda tsarin mulkin ƙasa da dokokin ta ya zayyana abin da sojoji za su iya yi da kuma abin da za su a bangare ɗaya kuma tuni kwamandan sojojin da suka yi wannan aika-aika manjo general bamidele ogunkale ya garzaya gidan gwamnati inda baiwa gwamnan jihar chief samuel otom hakuri kakakin rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya gaya min cewar akwai matakan da rundunar ke ɗauka a halin yanzu akwai matakan da aka ɗauka an yi maganin matsalar ba a bata sa abin gaba kuma an zauna an yi mitin su waɗanda abin ya shafa sannan kuma an kawo kwamitin bincike shi kwamandan kanshi ya ba da haƙuri ma gwamna to akwai matakan da aka ɗauka ba wai hakan nan bane ba kuma ni na sani cewa duk wani wanda yake da hannu za a yi maganin shi ba za mu lamunta kan irin waɗannan abubuwan ba duka sojojin da dai aka san sun ta bariki a lokacin yanzu haka an san ko suwaye kuma suna nan tsare ana bincike tabbaci hakikan za a hukunta su. shari'a shari'a ke nuna damuwa bisa irin wannan matsala barista yakubu salibawa kwararren lauyan tsarin mulki ne don ka sa wai kaki na soja ta ka tsarin mulki kansa ya ba kowa dama yana da martaba idan akwai rashin jituwa tsakanin farar hula da soja abin da doka ta tanada wannan abin da soja zai shi ne je wajen yan sanda daga nan sai a ɗauki mataki a hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria wasu 'yan najeriya ke cewa 'yan majalisar dokokin tarayya suna yawan ɗaukan hutu abinda su kuma suka ce aiko suna aikinsu ga dai madina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton sunana fitka david gawan ni mazaunin birnin tarayyar abuja ne a najeriya ra'ayina kan zancen hutu da 'yan majalisar najeriya sukan je gaskiya bai gamshe ni ba a wata biyu sun je hutu so uku to hutun nan kuma wanda aiki ne suka riga suka yi mana da muka gamsu ko kuma a ra'ayina gaskiya wannan bai yi min ba kuma bai kamata ba to sunana mai muhammad to ni a nawa ra'ayin a 'yan majalisa hutun da suke zuwa dinnan ni kam gaskiya yana ɗaure min kai abin ma mamaki shine na makonni takwas dinnan da suka ce sun tafi za su yi makonni shida saboda sadaukarwa ga ƙasa to abin mamaki shine a wata biyu sun tafi hutu sau uku idan suna son su eh, su sadauka da kansu ga ƙasa ko kuma su biya bashin hutun da suka tafi so biyu nan da bai kamata su yi ba ai ya kamata a ce sun biya wa'annan kwanakin da kwanakin hutunsu ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya kenan a game da hutun da 'yan majalisar dokoki ke yi a halin yanzu wannan yawan tafiya hutu da 'yan majalisar ke yi ya sanya tunanin rashin tabbas akan yadda 'yan majalisa ke ɗaukan yanayin da ƙasar ke ciki kama daga rashin naɗa ministoci da shugaban ƙasa bai riga ya yi ba ya zuwa shugabannin kwamitocin majalisa waɗanda su ne ke zaburar da ayyukan 'yan majalisan wannan ya kasance abubuwa da ya rage azamar aikinsu a zaman makonni biyu da suka yi amma ga sanata kabiru ibrahim gaya ya ce suna iyakacin ƙoƙarinsu muna aikin da ya kamata a yi ko muna ƙoƙarin mu ga cewa duk abin zai kama ya taimaka majalisar tarayya da taimaka janar muhammadu buhari a mulkinsa muna nan muna yi shi ma honorable yugo da hassan kila ya ce a bangaren su na majalisar wakilai ma sun yi rawar gani an tattauna abubuwa da yawa wadda zai zai amfani jama'an najeriya kuma abubuwan duk da ake tattaunawa ana tattauna su ne saboda jama'a babu wata matsala yanzu akwai abubuwa da dama wadda za su fito ba na so ne in riga malam masallaci To ko yaya kungiyoyi masu sa ido a ayyukan majalisu ke kallon halin da majalisar ke ciki ganin cewa ba wasu ayyuka suka yi na a zo a gani ba amma kuma sun karɓi kuɗaɗensu na iya watanni biyu wannan ita ce tambayar da na yi wa awal musa rafsanjani na ƙungiyar sislak eh to gaskiya babban illa ne tunda yanzu an samu gibi sai duk abin da ke wakana a wajen bangaren zartarwa ba 'yan majalisa ba sa sa ido a kai ko kuma ba sa gudanar da wani al'amari na tabbatar da kan cewa akwai gyara a cikin al'amarin da ake tafiyar da gwamnati babban gibi ne wannan ina ga cewa kuma dole ne su 'yan majalisa su gane kan cewa akwai waɗannan aikace-aikace a kansu da dama da za su yi saboda haka dole ne su tabbatar da kan cewa sun yi aikin da yake ya dace a ce sun cancanta a biya waɗannan kuɗaɗen cikin watanni biyu da aka rantsar da majalisar ƙasa sun yi zama na makonni biyu ne kacal ba tare da aiwatar da doka ko ɗaya ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to madalla akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana muna ra'ayoyinku kuma lambar mu ta nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar muna sauraron ku yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira daga taraba wane ne daga taraba Muhammad Umar ne daga Taraba To Muhammad Umar me ra'ayinka game da wannan batu? kula daga e Muna jin ka me ra'ayinka? Eh gaskiya ni akwai ra'ayina ba. Eh. Ai hakuri a da Allah masu ba da ra'ayin dan Allah ake kadaitawa saboda wani kuma su ke samu ban taba gida ba sai kullum ina godawa wallahi. To kai ci gaba da kokari ka faɗa mana ra'ayinka ko ba ra'ayin magana don yanzu na bude To bari mu je Sokoto wane ne daga Sokoto? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Kabiru Abubakar Badan yaki shagaru lokar gwamnati Sokoto sai tare da Najeriya. To Malam Aminu me ra'ayinka? Kabiru Abubakar. Eh menene ra'ayinka game da wannan batu? Eh to gaskiya ra'ayina akan wannan batu ya ya kamata a ce su ainihin waɗannan jihohi da aka zato ambaliyar ruwa ta shafa to ya kamata a ce sun ɗauki matakan da duk ya dace domin idan aka ce za a iya samun matsalar da za ta iya kawo sanadiyar wucewar rayuwa ko kuma hasarar dukiyoyi to duk abin da ya kamata a ɗauka ya kamata a ɗauki waɗannan matakai insha Allah idan aka ɗauki matakai waɗanda aka wa a tsugunar da su wani wuri a tsugunar da su abubuwan da kuma Allah ka kirba su riga suka nuna ba to su san za a yi hasara su kakkamantawa don ma'aikaci na daman zuwa hutu ok to shi kenan mun gode ga kira daga nasarawa ya daga nasarawa ayo lambar nasarawa ya yanke muna magana ne akan dacewa ko rashin dacewa hutu da ake cewa 'yan majalisar dokokin ƙasa na yawan zuwa menene ra'ayinku lambar namu tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a kira domin a bayyana muna me kuke ganin me ra'ayinku game da wannan batu wasu 'yan ƙasa na cewa 'yan majalisar dokoki na tarayya wato majalisar dattijai da na wakilai suna yawan zuwa hutu amma rantsar da su ba su daɗe ba sosai sun yi hutu to ga kira mun samu daga yola wane ne daga yola eh dr ibrahim nura ba zan ba dawo to dr ibrahim nura me ra'ayinka game da wannan batu eh ra'ayina gaskiya ya kamata tun da sun zo aiki ne ke mana aiki don talaka ne suka zaɓe su to eh, ya ce aiki shi ne hankalin zai kwanta da su ai suna aiki to to Eh? bari mu je yola to yanzu bari mu gangara zuwa naija wane ne daga naija eh, haruna adamu ke magana daga naija daga magama local government nasku to haruna me ra'ayinka game da wannan batu eh ni ra'ayina akan hutun ya majalisun nan eh. gaskiya su yi su bidillahi ba su zauna ba tun da muka zaɓe su zaman su bai wuce biyu ba da suka yi duk sauran hutu suke yi mu kuma mun zaɓe su ne domin su zo su yi mu ƙasa aiki to amma ah. malam haruna ka san ah. cewa duk ma'aikaci wani a dama ya je hutu kuma in sun je hutu wata eh, sa ma hutun sukan je aiki amma hutun nasu ya yi yawa mana cikin wata uku ba su wuce zama biyu ba to hagun wani aka ce dama wani yanzu bari mu je adamawa waye daga adamawa Zubairu ne daga Adama. To Zubairu, ina hankalin ka ya karkata game da wannan batu? Gaskiya ne abun da suke yi din bai dace ba. Me yasa ka ce haka? Su san aikin da ya kai su wannan talakawa ne suka zabe su ba wai sun je don su yi wani hayaniya ko su fada hankali su ba. su na su su yi mana aiki. To Zubairu, mun ji naka ra'ayin bari mu je Taraba, waye daga Taraba? Taraba State. Eh waye daga Taraba? Haruna Alhaji Gidado barzanga daga Taraba Gasar Local Government. To Haruna me ra'ayinka game da wannan batu na hutun 'yan majalisa? Ra'ayi da nake zargin ku da shi shine kawai wato yanayin zaben da suka yi na majalisa ne su ma kansu kafin idan gaskiya ta zo lokacin in kai abin da ba gaskiya ba kai da kanka zaka kwargo. Yawa ni zargin da nake musu kai kenan yasa kullum ake faman tafiya yawa. Hutu aka ce sun je ai a to hutun nan kan ba wancan tero da aka yi daga dawan da aka yi nan wani aiki aka yi gaskiya mu burin mu shine su tsaya su ba mu shugaban kasa goyon baya gyara kasar nan yana aiki ba dare ba rana su sun kama cewa ba da je hutu hutu me za a yi kasar nan a cikin halin hutu muke to eh, haruna to haruna eh? to to mun ji mun ji ra'ayin haruna bari mu je kebi kuma mu ji waye daga kebi Abdullahi Abubakar dan Sango dandilo ka gamma to abdullahi abubakar me ra'ayinka abin da a ra'ayina wayannan in kaman sun bi umarnin da aka ce ne na ayyukan da eh. za su yi kaman wadda buhari ya nuna musu cewa hmm. eh, za su rika zuwa majalisa su yi aiki su dawo in haka nan ne to da sauki in suna sauraron koken mu talakawa amma in ba haka nan ne ba hutun su yayi yawa to ai wata sa hutun ma sukan dawo ne don wurin ku talakawan domin ku faɗa eh, musu in kamar wurin talaka suka zo suna jin ra'ayinmu su zai can su aikata mu su yi muna aiki su don su zo nan ƙauyuka mu su yi muna aiki ai babu laifi amma in dai ba don kan muna don kan suna to ai hutun ya zuwa su rika zama wuri guda to abdullahi abakar mun ji naka ra'ayin bari mu je kaduna kuma waye daga kaduna Assalamu alaikum na Akarami daga Abakar Goma Kaduna shugaban kungiyar matalaka na kasar rashin jihar Kaduna. To Akarami na hankalin kai karkata game da wannan batu da muke yi yau. to ai hankali ya karkata kowa da kowa na sani in najeriya mafi casa'in da tara cikin ɗari gaskiya kan allah wannan hutun kwata-kwata bai dace ba shin wani dan masa me amfani zuwa hutun nan dan maza ku za ku motion yanzu mu nan kaduna muna son asibitin 44 da kuma international airport ta koma ta kaduna da kuma eastern bypass da akwai ayyuka da yawa wanda muke tunanin muke son mu ga masantar mu ya faɗa musa amma idan ana zuwa hutu to to me za a yi kenan haba da allah zai wannan hutun su tsaya babu hare ya tsaya kowa tsaya na aiki amma su sai hutu to akarami ba sai sun dawo ne za ka same su. to mun jira yanka akarami bari mu je katsina da kuma kiran katsina ne za mu rufe kiran namu waye daga katsina to shi kenan na katsina ma ya tsinke da kiran akarami ne muka zo kira na kashe da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce mun buɗe layukan kuna iya kira mun gode madalla yanzu kuma ga shirin wasanni a takaice sabon kocin najeriya sunday olise ya soma fuskantar kalubalen takaddama da 'yan wasan kasar inda ta kai har ya jingine shahararren dan wasan kasar da ke taka leda a club din chelsea ta ingila john michael obi a wasan da najeriya za ta fafata da kasar tanzania a watan gobe sunday olise ya ce ya yi hakan ne kuwa saboda dan wasan ya yi masa rainin hankali ta hanyar kin daukar wayarsa olise ya ce ya kira wayar obi har sau hudu bai amsa ba ya kuma tura masa sako shi ma ba amsa sa'ad da ya ziyarci kasar ta ingila domin tattaunawa da 'yan wasan najeriya din a lokacin ziyarar dai kocin ya ce ya sadu da wasu 'yan wasan najeriya a ingila da suka hada da victor moses da kuma dan wasan liverpool jordan ibe da sauransu inda ya tattauna da su da ma iyayensu Kasar Saliyo za ta ari filin wasan Najeriya domin karbar bakuncin kasar Ivory Coast a wasan su na neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka. Saliyo za ta buga wasan nata ne na rukunin I a filin wasa na Teslim Balogun da ke birnin Lagos biyu bayan haramta mata karbar bakuncin wasan kasa da kasa sakamakon barkewar cutar Ebola. shugaban hukumar kwallon saliyo sore ibrahim sese ya shaida wa manema labarai cewa babbar abokiyar kasar wato najeriya ta aminta da ta bata damar buga wasanta na gida a can kuma hakan zai rage musu wahalar da suka fuskanta a bara inda wasanninsu na gida ma suka buga su ne a kasashen da suke fuskanta hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta ce za ta ɗage wa kasar saliyo takunkumin karbar bakuncin wasannin ƙasa da kasa ne kawai idan hukumar lafiya ta duniya ta tsarkake ta daga cutar ta ebola dan wasan gaba na barcelona pedro ya rattaba hannu a kwanta ragin shekaru hudu da zakarun premier ta ingila wato chelsea akan kuɗi fan miliyan 21 pedro ya kasance dan wasa na biyu da chelsea din ta ce fano a cikin kasa da sati ɗaya tun sa'ad da ta sha kashi a gidan manchester city a ƙarshen mako pedro dan shekaru 28 da haihuwa ya taso ne daga makarantar horar da 'yan kwallo ta barcelona din ya kuma zura wa kulob din kwallaye 99 a cikin wasanni 326 da ya buga wa kulob din tun daga shekara ta 2008 kawo yanzu manchester united ce dai ta so mazawarcin dan wasan kafin chelsea ta yi galabar samun sa. murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar ƙasar amurka ta ƙara faɗaɗa tukwicin da ta ware ga duk wanda ya ba da bayanai kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ciki haddana waɗanda suke kai hare-hare a kan gine-ginen gwamnati da sauran wurare a arewacin najeriya lamarin da ya tsindima a ƙasar cikin tashin hankali abubakar shekau shine shugaban ƙungiyar da aka fi sani da boko haram wacce kungiya ce mai tsatsauran ra'ayi da ta shahara kan aniyarta ta kifar da gwamnatin kasar domin kafa daular musulunci alaƙa da ƙungiyar ke da ita da takwarorinta irin sa alka'ida da al-shabab ya kara mata karfi wajen kai hare-hare a watan yulin shekarar 2010 bayan da shekau wanda shine shugabanta na biyu a da ya karbi ragamar tafiyar da ƙungiyar tare da yin mubaya'a ga ƙungiyar alka'ida ya kuma yi barazana ga amurka wani harin bom da aka kai kan ofishin majalisar ɗinkin duniya a watan agustan shekarar 2011 shine mummunan hari na farko da kungiyar ta kai kan muradun kasashen yammacin duniya wanda ya halaka mutane 23 ya kuma raunata wasu 80 a watan afrilun 2012 kungiyar har ila yau ta kai hari a wani gidan jarida da ke abuja tare da yin barazana ga sauran kafofin yada labaran cikin gida da na waje ciki har da murya amurka a ƙarƙashin jagorancinsa kungiyar ta yi garkuwa da ɗaruruwan yara inda takan yi amfani da su har a wajen yaƙi da ayyukan lalata shekawo mutum ne dogo mara jiki kuma baki an haife shi ne a jihar yoban najeriya tsakanin shekarun 1965 ya kuma fito ne daga kabilar kanuri yana magana da harsunan larabci da hausa da filanci da kanuri yakan kuma yi amfani da inkiyoyi kamar abubakar shikwa da imam abubakar shiku shirin amurka na tabbatar da adalci ta hanyar ba da kyauta ya ware dala miliyan bakwai wato kwatankwacin naira biliyan ɗaya da rabi ga duk wanda ya ba da bayanai da za su kai ga gano inda shekau yake amurka ta yi alkawarin za ta yi bincike kan duk wani rahoto da aka gabatar mata kuma za ta ɓoye bayanan duk wanda ya samar mata da waɗannan bayanai idan ma ta kama amurka za ta soyawa wanda ya ba da bayanan da iyalansa wurin zama idan mutum yana da wani bayani zai iya tuntuɓar ofishin jakadancin amurka na kusa-kusa ko kuma ya aike da saƙo zuwa info at rewardsforjustice.net ko kuma ya kira wannan lamba ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Yau yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. an bindiga wani dan jarida har lahira a kasar sudan ta kudu kwanaki uku kawai bayan da shugaban wannan ƙasa salva kiir ya yi barazanar cewa zai kashe duk dan jarida da a cewar shi aka same shi yana yawa ƙasar zagon kasa a jiya larba da maraici ne wasu 'yan bindigan da ba a tantance ko su ne ne ma ba su ka harba shi wannan dan jaridar ana kiran shi peter moy kuma yana aiki da jaridar nation yan jaridu saura da ke da rai da suka ga abin da ya faru sun ce akwai alamar cewa kisan nan na ganganci ne tunda ba abin da aka dauka a wurin shi marigayen zuwa dai ba wani martani da aka samu daga wurin gwamnati ko 'yan sanda amma an san a ranar lahadin da wuce shugaba kir ya ga 'yan jaridu cewa idan wasu ku ba su san cewa ana kashe mutane a wannan kasa ba to za mu nuna muku gaskiyar hakan wata rana yancin 'yan jarida ba yana nufin cewa kuna da damar koyar kasar zagon kasa ba to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da sai ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na lafiya uwar jiki na jummai ali yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto da ya taimaka man domin gabatar da shirin sai kuma julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.